السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da ashama'il al-muhammadiyya ta'alif na abu isa muhammad bin isa at-tirmidhi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya sa mu karanta daidai mu fassara daidai kuma mu aikata daidai yau Allah ta'ala ya sa littafin nan ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba dukkan abin da ke cikin sa na umarni ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da wannan umarni din dukkan abin da ke cikin na hani ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon nisanta da cewa wannan mummunan aiki din dukkan littafin ya karantar da mu ne rayuwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tun daga farko har karshe komai a kan rayuwarsa ake magana muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da ayyukansa Allah ta'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna gobe kiyama tare da iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya mana baiwa rayuwa da shi gida ɗaya aljanna a yau da ikon Allah za mu tashi a sabon babi mun kammala babi na arba'in babu ma ja a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun yi darasi guda shida akai tun daga na 60 61 da 2 da 3 da 4 da 5 yau za mu tashi a sabon babi shine babi na arba'in da ɗaya insha Allah wato babu salatin duha babi da ke magana akan sallan walaha mafu tsayyib in an ce sallan walaha a hausance kowa yana gane ba an ce salatin duha wani ana iya rudar da shi na taɓa yin wata muhadara shekara goma sha shida suka wuce akan fitinar zuwan dajjal dajjal sai ne ta maimaita fitinan zuwan dajjal da larabci dajjal wani dan uwa sai ya ji sai ya kira ni a waya a lokacin oke gaba da gaba ne ma ya tare ni a bayan sallah ta ya ji muhadara ta masa daɗi sosai ya karu amma menene dajjal din nan sai na gane kuskure na na farko a muhadara shine tunda na fara ina kiran dajjal ne a yadda ya zo a larabci sai aka yi rashin sa'a ban kira shi da dujal ba so in aka ce dujal ba haushe yana gane daga an ce dujal daman ko ba aya ba hadisi daga cin abin da ake babu tsoro a yarinta a ce dujal na zuwa so duk inda yaro ya tashi a kasar hausa ka ce dujal na zuwa to yana gyara zama sosai iya daga cikin kalmomin da ke dukan kirjinmu a ce zuwan dujal ba aya ba hadisi abin da baya firgita to amma kace dajjal <laughs> ba haushe ya zai kaban hmm, hmm, hmm. ba da shi ake ba shi yasa zaɓen kalmomin ana magana da mutum a yarensa ka duba kalmar da ta ce ka masa magana tana da tasiri matuka daga sojan isar da sako akwai kalmomi da suke yanzu misali ina ba mu misali da kaman wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu suratul asr aya ta 1 zuwa ta 3 in an ce innal insana lafi khusr lalle mutum iya cikin asara in ka faɗi kalmar hasara, balarabe tana girgiza shi Ya saboda ya san hakikanin ma'anan asara hasara duk inda ka kira ta a larabci kace hasara ne balarabe na girgita. amma ba wace barci ka ba shi tsoro ba in ka ce asara sai ɗauka kawai barin kunu a kai ba a masa shuga ba kawai shi zai ɗauka an yi asaran kunu amma yaya za ka fassara ba hausa ya ji damuwa in ka ce innal sada lafiya, kofar sai ka ce lalle mutum ya shiga uku so duk inda bahaushe dan ce wanda ya shiga uku to kai mai jin ma abin yana tada hankalinka bare wanda ya shiga uku to shi sa an kace innal insana lafi khusr hasara a wajen bahaushe shine ya shiga uku ai kai ka san ya shiga uku ba dire da yayi asara ba amma mai wacce tafi masa amma an kace mar ya shiga uku sai dauka mai guda uku kuma yake magana ba zai fahimce ka ba to shi sa kowanne yare iya da kalmomin sa wannan na babu misali ne babu salatin duha wato babin da ke magana akan sallan walaha yawwa ba haushe fahimce ni sosai sallan walaha eh, shi ba da bai gane ba mun kace salatin duha ya fahimta amma mu a hausance sai kace walaha to insha Allah kowa zai gane mafu tayyib yau mu tashi akan darasi na 66 insha Allah ta'ala muna kusan 11 ga watan Rabiul Thani hijira shekara ta dubu da da dari hudu dai insha Allah ta'ala babu laifi mu duba abin da ya tawaga na tambayoyi guda ɗaya ko guda biyu ko abin da ya kama da wannan insha Allah wannan ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa rayuwar malam albarka ya kuma raba ka da duniya lafiya amin ya hayyu ya kayyum ina addu'a Allah ya kara wa malam imani da fahimta ya kuma gafarta wa mahaifanka amin ya hayyu ya kai na gode sosai kuma Allah ya amsa muku dukan addu'o'in da ya mini malam tambaya ta ita ce ya halatta mutum idan zai yi addu'a a cikin sujada ya karanta rabbana atina fid dunya har zuwa karshe domin cikin wani ka na ka ce ba a karanta alkur'ani a cikin sujada haka kuma a cikin ka na bara na ji ka faɗi ba zuwa da ta fi rabba na na fi duniya wannan zai daure ni kenan Ba da ina san karin karfe wato na ce ba a yi a cikin zira kuma na ce ba zuwa da ta kai rabba na asina <laughs> a ba ni ne na ce ba a karantawa ba ni ban isa na faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sahih muslim hadisi na 479 ya ce nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa amma rukuu fa azimu fihi rabba wa amma as-sujudu fajtahidu fi dua fa qamnu an yustajaba lakum fiyayyen halitta tsira da abinci sabbata a gare shi yace ni an hana ni in karanta alqur'ani a cikin sujjada ko a cikin ruku'i sai yace a cikin ruku'i an ce ne ta girmama Allah ne subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim nayi ta girmama Allah subhanahu wataala a cikin sujada kuma yace fajtahidu fi du'a nayi ta addu'a na kuma sakankance da an amsa mini ita addu'ar sujada kana karka rika gana kokonto ko za a amsa ko ba za a yi ba Allah dai shi ya sani wallahu alam ba a haka idan kana yi sai ka ga kan kawai na tambaya an bani baka ma kokonto haka ake yin ta ita addu'ar da mutum yake yana kokonto ba sai ya karbanta ba idan kana yin addu'a kana cikin bukata an kana ka rika samun yaqinin wanda kake roƙo ai ba marowaci bane Allah subhanahu wataala me yasa zai hada ka ka yi ƙoƙarin cika sharuɗa kai musulmi ne ka yadda da Allah ɗaya ka kwatanta gyara ayyukan ka iya gwargwado kuma kana cikin bukata ka miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah wata ala, sai ka sakan ce a ya amsa mu kar ma ka saka ƙoƙonto. Ƙoƙonto na addu'a ko an karɓa ko ba a karɓa ba yana hana a karɓe ta yana hanawa shine dole sai ka samu yaƙini irin a'a nayi ai Allah na roƙa. kuma Allah ɗin ya ce mu roƙe shi zai ba mu so me yasa zan yi kokonto? to idan ka samu yaƙini akan an karba ɗin za a baka insha Allah sai ga abin mamaki amma an kana kokonto sai a ce bari sai ya daina kokonto. don haka a cikin hadisin ya ce an hana in karanta ƙur'ani a ruku'i ko a sujada don haka yanzu ni na faɗa gagaye mai to yanzu na cire kaina ko to alhamdulillah tun da kun na fita ba ni na faɗa ba manzon Allah ne faɗa sallallahu alaihi wa sallam sannan muka duba cikin al-mughni na ibn qudama juz'i na biyu shafi na 181 yana cewa yin addu'a a cikin ruku'i ko a cikin sujada saboda wannan hadisi makaruhi ne malamai suka ce baya halatta a rika afwan a rika karanta qur'ani a cikin ruku'i ko sujada afwan a karanta qur'ani a cikin ruku'i ko a sujada cewa makaruhi ne aikata wannan baya halatta don haka kula ga wannan ba ni na faɗa ba sannan amma a ka'ida kuma ana iya ikiti basi shi ne in yanzu na zo ina karanta addu'a cikin ruku a sujada sai in ce Allahumma atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar anan na karanta qur'ani ko ban karanta ba ban karanta ba cewa ne Allahumma atina to ya halatta ka dauki ayar kai abinda ake ce masa ikiti su a ilimin balaga Shi ne sai ka mai da shi kamar larabcinka shi kenan sai ka yi addu'a da shi malaman lajinatun da'ima da buhuthil ilmiya a cikin littafin su juz'i na 6 shafin 443 suna cewa in ka yanki wata aya ta addu'a sai ka karanta a sujada ba da niyyar karanta qur'ani ba ko da ko manufarka shi shine kana son ikiti ba sun amma baka iya ba sai ka yanki ayar amma baka karanta a kana katun qur'ani ba in suka ce in ka karanta insha Allah ta'ala a nan ba ƙur'ani ka karanta ba addu'a ka yi. kawai ka a larancin ƙur'ani ne ka karanta addu'ance ba a kira'ance ba ai shi mai addu'a haka ya Allah Allah ka bamu ya Allah kai kaza ma mai kira'a haka ba haka yake ba yana rirawa ne to na lokacin da kake addu'a kar ka rika riya ina karanta ƙur'ani. kana jira ne rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya Allah shikenan anan suka ce bai zama kayi kira'a ba kawai addu'a ce ta qur'ani ka are ta ka zo ka karanta hikimar da yasa malamai suka ce an hana a karanta qur'ani a cikin ruku'i da sujada shine a dukkan sallah wata gaba da take da daraja mai girma sai aka ware wa qur'ani shine dukkan tsayuwan karatu a sallah na qur'ani ne duk inda kaga ana tsaye a sallah ana rera karatu to qur'ani ake ba kuma ko a sallan gawa in aka yi kabbaran farko me ake yi sai an yi fatiha a yi kabbara ta biyu tukunna a yi salatin fiyayyen halitta kaga da qur'ani kira suka ce to ai an ware qur'ani wuri mai daraja ruku'i kuma sai aka ware shi dan girmama Allah kaga daga karatun sallah zuwa ruku'i kada girmama Allah me kake yi fadanci kake yi lokacin da ka gama sai ka tafi sujada kuma sai ka miƙa kokon bara shi haka ake wa Allah sai ka yaba shi da abin da ya dace a yaba shi yadda qur'ani da sunna yace a kambama shi baka ga addu'ar annabi yusuf ba ai duk matakan da ya shi ne me yake yi kambama Allah yake yana yaba shi yana faɗar darajar Allah da ya kammala sai ce tawaffani musliman ita ce addu'a da ya amma ba har kawai fara ba to haka iya cikin ladabin addu'a in ka zo yi ba kana daga ni ya Allah ba nika kaza ba ha ba sai ka ce ai ko babanka ba za ka tunkare shi haka ba in kana bukatar roƙon mahaifi yadda ake sai an ji an zo da baba an da lafiya ya ayyaga yawa ka dan dauke shi da dan tadi sai ya sake da kai baba a makaranta na yi na ɗaya ka yi na ɗaya Allah ya baka albarka Allah ya kaza kaza to ya ji daɗi to in ka faɗi damuwar sai saurare ka amma kana zuwa baba da lafiya sai ce bari sai na huta to kar ka faɗi damuwar ba za ma ta shiga ba amma sai ka fahimce na cikin nutsuwar da zai saurare ka amma in ba ka fahimci wannan ba sai ka tara abu ba ka samu <laughs> Allah ta'ala ya samu wanda ya lafiya don haka ana iya yin wannan in shi ne wannan ya ce assalamu alaikum ya shek wa alaikum assalamu Allah ya ji mahaifa amin malam menene matsayin hada madara da kifi a matsayin abinci naji wani malami ya ce haramun ne Shi ne a ci kifi a sha madara ko a sha madara a ci kifi mai matsayinsa a shari'a eh kuna jiran fatawa tambayan ku na yayi wannan magana ce da ta shahara a garuruwan mu har a wuraren larabawa cewa haramun ne amma gaskiya cewa haramun ne bai tabbata a ƙur'anance ko a sunance ba ba a samu wata aya ko hadisi ba ya ɗaya ingantacce a duk duniya da ya ce haramun ne a hada ba babu abin da ya hada kawai sai zama irin abubuwa ne da suka shahara da ake cewa wai all medical system ko a yanzu mu sai irin abubuwan mu na gargajiya shine wasu suna da alaji sai ya je sha madara ya ci nono kuma jikinsa bai son ya hada shikenan sai ya fito ya danyi wani ko kuraje kuraje ko ya kukumbura sai a ce kai haramun ne to abu ne da ya shahara amma ba ya tabbata ne wai a matsayin Allah ya ce ko annabi sallallahu alaihi ya ce ba abinda kawai malamai suka faɗa shine hadawa a ci halal ne hadawa a ci menene halal ne ko a yau an tambaye ni fatawa ko a yau an yi tabbumin wannan tambaya din kafin na zo na. halal ne ya halatta a hada din ya halatta ba abin da hana a shari'a amma da sharadi shine in ba zai cutar da kai ba idan kana da alaji da in ka ci zai cutar da kai to a musulunci kuma duk abin da zaka ci ko na halal ne in yana cutar da kai kuma haramun ne saboda shi addini ya zo ne ya kare mu wai addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wa darar fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa ma yadurruna kadimuni'a duk abin da zai cutar da mu a wurin Allah ba halal bane mu aikata saboda dar'ul mafasil muqaddam ala jalbil masalih kullum kare mu daga barna yafi muhimmanci akan jawo mana fa'ida so kula ga wannan in zai cutar ka bari amma in babu cutarwa babu inda ya tabbata a shari'a cewa hada nono da mada kifi haramun da bai tabbata akan haka ba wallahu ta'ala a'lam wanda yake assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ta'ala ya baka aljannan firdausi amin ya hayya ka malam amun bayanin wannan aya ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahu Allahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa alladina amanu minkum <coughs> walladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir cikin suratul mujadala ayata 11 ko to ban san ka ce amma tafsirin ta inda tarjuma zan maka sai maka aminci daya amma tafsiri gaskiya ta Allah yadda muka saba tafsiri darasin ma ba zai ba mun cira mai tafsirin ta kuma ba mun zo tafsiri bane mun zo katin shama'il ne mun zo karatun shama'il ne abinda kawai zan baka shawari a wurin masu kasusuwa na taɓa yin tafsirin na suratul mujadila a tafsirin da ake wa iyaye mata kuma na yi magana mai tsawo akan wannan aya ɗin inda hali zan ba da shawari ka samu masu kasar ka ce kana nema tafsirin da na yi na wannan sura da insha Allah za ka samu bayani akalla na minti arba'in ko abin da ya sama da haka akan wannan aya ɗin so ina ga insha Allah ta'ala ya fi sauki a yi haƙuri in ba aka ba karatun ba zai yi ba wallahu ta'ala a'lam babu salatin duha babi da ke bayani akan sallan walaha ita sallar walaha salla ce da take malamai suka ce ta sunna ne salla ce da matsayinta a musulunci babban matsayi ne tana daga cikin jerin gwanan sallolin tatsawwa'i sallolin nafila da ake yi wacce sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu mu dage mu rika yi kuma ta kwadaitar da mu akan aikata ta hadisai da dama sun bayyana da ke bayyana mana daraja da matsayi na yin wannan sallah wacce take muhimmiya kuma sabanin yadda muka dan dauka ta wai sallar tsofi ne a'a tsofin ne suka fi mu kokarin bautar Allah suke yin ta amma ba sallar su bane sallar musulmai ne a matsayin ka na musulmi ba sai ka tsuwa ba sallan wala har sunna ne ka sallace ta mafhum sai tana da falala da dama daga ciki akwai hadisi na Imam al-Bukhari rahmatullahi alai hadisi na 1178 da annabi tsira da abinci sabbata a gare shi ya ja Abu Huraira radiyallahu anhu wanda yake Abdurrahman bin Sakhar shine asalin sunansa sai annabi ya kira abu hurairah sai ce zan maka wasiya da wasu ababe guda uku duk halin da kake ciki a rayuwa kada ka yi sake a kansu waɗannan ababe a guda uku ka riƙe su riko na hakika bahaushe yana wata sarin magana ya ce wai wanda bai da uba idan ya ji uban wani na masa faɗa to sai mai shi ma sai ya saurara ba mu rayu da fiyayyen halitta ba ya kira sahabin da ya gani yake son sa sai yake ba shi wata hanyar tsira kaga idan muna da dabara mu ma sai mu dauki wannan abin mu rike shi hannu biyu shine yana cewa ausani khalili bi salatin la ada'ahunna bada'i na ya mun wasiya da wasu ababe guda uku da cewa la ada'ahunna hatta amut shine kan na kuskura na rabu da su har na rabu ya kira ni yace ina maka wasiya da ababe guda uku abu buhuraira. har ka karka kuskura kai wasa a kansu waɗannan ababe guda uku ka rike su hannu biyu yace saumi salasati ayyamin min kulli shahrin na farko a kowane wata matukar kana halin lafiya karka kuskura a fara kirgen wata ta kare ba kai akalla azumin nabila guda uku ba ko litinin litinin ko alhamis alhamis ko kuma ayyamul bid wato kwanakin farin wata sha uku sha hudu sha biyar na kalandar musulunci a duk wata da za ta zai shiga ya fita kar ka yi sake duk yadda ka ke ciki kada azumi guda uku su gagare ka annabi ya ce masa kar ka kuskura me da ke mu muyi mu ma sai mu dauka in a cikin mu akwai wanda baya yin azumi uku a wata to wallahi in yana da dabara yana jin wannan sai dauka shi tsabi ya rike shi ma daga nan kada ya kara sake kuma azumin nan tarbiyya ne in baka saba ba haka zai rika baka wahala kaman gudu ne wanda kullum yake cin abinci ya koshi kullum ana tuka shi a mota an kace gudu ai har da aiki amma ya fara kaɗan kaɗan sai kaman ba shi ba to azumi shi ma haka yake idan ka sabar wa kanka da yi kaɗan kaɗan in ya bi jikin kan an je ka bari ma sai ga barin kaman wani punishment ake maka kaman wata azaba ake maka na biyu yace wa salatul buha manzo Allah yake mun da sallan walaha a kowane hali kake ciki karka kuskura a ce baka yi shi ba a wuni duk wurin da ka samu kansa ka to kai sallar walaha a cikin sa za mu yi magana mai a kai mafi kankanta raka'a biyu mafiya yawan malamai sun kara juna ilimi wasu sun ce hudu wasu sun ce shida wasu sun ce takwas wasu sun ce goma sha biyu hadisai sun fi goyon adadin guda takwas amma in bukata ta kara to akwai wanda suke ga akwai hujja akai amma biyu zuwa takwas shi yafi tabbata na uku yace wa naumin ala witr shine karka kuskura kai bacci baka yi witri ba duk dare karka da sallan wuturi ya wuce sallan wuturin nan fa ba wai wajibi bane sai ka hana da shafa'i in ma kana gajiye kuma ka san in ka kwanta ba za ka farka kai sallan dare ba to ko a gaggauce ka dan yi nafila ita raka a ɗaya in kai ta yayi mai da fiye ta ke gana na ce ce komi fa auturi ta shi ke wuturi ko ita kadai kai tollin toll insha Allah ta yi amma in ka hada ta da shafa'i raka'a biyun nan to insha Allah wannan yana da daɗi kaman ka girka abinci ne kaɗan sanya ɗan manda a cikin sa to kaga abin yana ƙara ne yana ƙara zaki idan gani a ka'idan wuturi wanda yake kokwantan zai iya kiyamu laila ko ba zai iya ba to yayi gabanin ya kwanta wanda kuma yake da yaƙinin insha Allah zai tafi a dare to ya bar wuturin ta zama ita ce ta karshe amma inda akwai kokwanto to kada a yi bacci ba a yi wuturi ba in ana kofato ko da an tashi an yi kiyamun laili babu damu amma wutirin ba sai an sake ba sai a yi kiyamun laili ba sai an sake ba kai ta karshe fi falala amma in ana kokwantan kar ma fa a garin neman kiba a samu rama to sai a sallace ka in an tashi a dare fa ni'ima in ba a samu tashi ba al'amari insha Allah ta'ala yayi wannan iya daga cikin falala na sallan walhaci annabi ya kira sahabin da yake so gita ina maka wasiya kar ka kuskura Ka bar wannan ta kubuce maka a wani wuni haka fiyayyen halitta ya umarce shi hadisi na biyu akwai hadisi na muslim rahmatullahi alaihi hadisi na 720 da annabi tsira da aminci sabbata ga rike yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa yana wayan gari kowane join a jikin mutum ana so ya yi aikin alheri duk idan muka waye gari dukkan wata gaba a jikinmu gari na wayewa Shi ne adadin gaban jikinka Shi ne adadin bashin ayyuka na alheri da Allah yake so kai a wurin amma banda aikin farilla in azumin ramadan ne baya ciki salloli guda biyar ba sa ciki aikin haji baya ciki kana wayan gari to shi ne adadin ka Allah yana bin ka bashin ayyukan alkhairi adadin waɗannan gabbai naka ne yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka kowa yana wayan gari akan kowace gaba a jikinsa Allah ta'ala yana bin sabbashin aikin alheri a wannan wunin sai annabi tsira da aminci sabbata gare shi dan ba mu gaidar shiriya sai ce fa kullu tasbihatin sadaka duk inda kace subhanallah to ka yanta gaba ɗaya daga cikin bashin da ake bin ka. in ka ƙara subhanallah to sai a ce yanzu ya biya gaba biyu in ka ƙara subhanallah ya biya gaba nawa uku sai ce wa kullu tahmidatin sadaqa duk inda kai wa Allah godiya ma sadaka ne ko abinci ka cika koshi sai kai alhamdulillah yadda ake yi to shi ma ya zama mai sadaka yace wa kullu tahlilatin sadaqa duk inda kai hailala la ilaha illallah anan ma ka yanta gaba daya a cikin sadakokin da ake bukata kai na adadin ayyukan alkhairi adadin gabanka dukkan hailala ne da kai ka sannan wa kullu takbiratin sadaka duk inda kace Allahu akbar anan ma ka yi me kai sadaka ɗaya na yanta gabar ka guda ɗaya a cikin wani hadisi annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace adadin gaban jikin dan adam guda 360 ne wato joint din annabi yace guda 360 kowa yake da shi inda mutum yana da cikakkiyar halitta ba an haife shi da wata tawaya ba akwai joint sai dai a jikinsa guda 360 so shi ne na 360 to shi ne ake so kenan adadin ayyukanka na alheri a kowane wuni da za ka yi na sadaka banda ayyukan farilla kada ya gasa guda 360 to idan kirgen zai baka wahala ko ayyukan nan sun maka yawa da ba za ma ka samu daman yin wannan ba sai annabi tsira da aminci tabbata gare ce wa yi jizi omin zalika raka a taini yarka a kuma minar duha a dabe ta duk wannan sadakoki da ake so kai adadin gaban ka 360 idan kai sallan wala haraka a biyu da hantsi to ko baka samu ƙara wasu ayyuka ba wannan ya ya mai masa gurbin 360 da ake bin ka bashi wannan raka'a biyu tollin tol kana yi to ko baka samu ƙara wasu ayyuka ba to shi shikenan wancan dai sadakar da ake so kai adadin gaban ka kare ga gama biya duk wani abin da ka ƙara na nafila a wunin to wannan ribar kafa ne shi amma asali wannan sallan wal hafi ya hallace in ka yi ta da hantsi to ka biya bashin sadaka da ake bukata gare ka adadin yawan gaban ka, wanda kuma hadisi ya tabbata 360 ne a nan wurin akwai falala ga wannan sallah ko babu ai falalar ma babbar ce to kaddara kana tashi da hanzi karfe bakwai da rabi takwas da in kai zaka ka fita wajen sana'arka ko wajen kasuwarka ko wajen aikinka kawai ka yi nafila da ka biyu ko kuma ka yi sammako kana ta ila lokaci ya yi sai ka ja butar ka je ban daki kai alala an kaza da shi ma ka huta sai ka ko minti nawa ne raka biyun gaba yanta duk dai bai wuce minti uku zuwa biyar ba a tashi a yi sallah minti uku zuwa biyar yawa in ma kuma ka iya gudu a cikin wanda suke da gudu a minti biyu ma suna iya yinta amma dai a dan rage gudu din a a dan rage gudu din kada a kada a da yawa ko eh wannan shine shawari na insha Allah ta'ala a rage a rage gudu din to in kai sallan wala haraka a biyu wannan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa kowane ɗaya na wayan gari a kan kowace gaba ko kowane ƙashi na jikinsa akwai sadaka da ake bin bashi to kana yin sallan kabiya bashi? da Allah wannan ba ba shortcut ne wannan ai mai girma ne ba kawai kana yi raka biyun kenan ka huta duk inda ka yi hailala tasbihi da darasa duk wani riba kake ci kawai Mafu, حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة أن يزيد آه، رشق قال سمعت مؤاذا قالت قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله وانا حديث ya محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي abu dawud al-thalis ya ba mu labari kala haddasa shu'ba Imam shu'ba bin hajjaj ya ba mu labari daga yazid ar sami ita mu'aza, na ji mu'aza tana cewa ita mu'aza din nan mace ce ba namiji bane na'am tana cewa kala tace qultu li aishata na ce wa nana aisha radiyallahu anha akana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yusalli duha shin annabi tsira da aminci sabada gare shi yana sallan walaha kuwa kalar ta ce na'am yana yi mana arba'a raka'atin mafiya yawa yakan yi raka'o'i guda hudu biyu sallama biyu sallama wa yazidu ma sha Allah wani lokaci kuma sai ya kara iya gwargwadon abin da Allah ya kaddara zai iya karawa wannan hadisi ya zo a muslim hadisi ya 719 qalat mu'aza tace qultu li aisha na ce wa nana aisha radiyallahu anha bintu abubakar siddiq zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anha matar annabi tsira da aminci sabbata a gare shi kuma Allah ta'ala ya kara mata yarda Allah ya yarda da ita amma mukan musu addu'a da cewa Allah ya kara yarda da su ba ce wai in kana da kyau ka dada da wanka an kai wanka ka shafa mai ka fesa turare yawwa mafu tsayi ba wai don Allah bidar su ba radiyallahu anha Allah ya ƙara yarda da ita Allah ya ƙara su yardaddu ne a wurin Allah mu ne a yanzu muke da ne a cikin haske ba a duhu ba mu muke da daga kai da Allah dai ka fita a duhu ka shiga to ke sa yanzu muna lalumawa a haske kaga mai lalume a haske yana da saukin kamawa amma mai lalume a duhu fa Shi ne wanda bai yadda da kadaituwar Allah ba kuma yake neman tsira a lahira to shine lalume a duhun amma da mu alhamdulillah muna haske Allah ta'ala ya babu nurun ala nuri na'am kana tace qultu li aisha nace wa nana aisha akana an-nabiyyu yusalli ad-duha shin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallan walaha kala sace na'am yana yi annabi yana yin sallan walaha, to kaga abin da aka ce yana yi sai mu yi wa kanmu faɗa mu ma mu rika yi wanda yake yi ya dage da yi wanda baya yi don Allah ya fara rayuwa fa babu tabbas rayuwar nan in kana neman abu wai mara tabbas a duniya shine rayuwar nan duk fa wanda yake yanzu a nan yake da damar yayi akwai wani yanzu yana kwanci a kabari ba zai iya yi ba waɗannan sune ayyukan da sai da rai ake yin su in ban mutum ya tafi ba shi ke nan ba ba magana ba magana shi ke nan ta gani da ran ake waɗannan ayyuka na ƙware kuma bahaushe ce ana bikin duniyar akan na kiyama yadda ake shagaltuwa da duniyar fa dole fa sai mun shagalta da lahira haka don a nan duniya ake neman lahira aljanna don haka duk yanayin kunci da muke cikin mu rika yi kuma mu yi ƙoƙari, musamman in muna da nakasu a wurin kiyamun lalito mu dage da sallan walha ita ma tana cika gurbin kiyamun laili mafu tsayi sai ta ce arba a raka'a yana iya raka'a hudu to kaga hadisin muslim da zo da kira na 720 wanda shi baya shafin nan ya ce wa yi jizu min zalika raka'ata niyar ka ma mina duha a can an kira raka'a biyu raka'a biyu shi ne mafi kankanta minimum ba a raka'a daya za ka yi biyu a nan sai aka ce hudu arba'a rakat yana hudu kaga za ka yi biyu ka ƙara yin biyu sannan sai hadisin ya ce wa yazidu ma Allah yadda kuma Allah ya so sai ya ƙara wani lokaci ƙarin da mai ya ƙara biyu ya zama shida ya ƙara biyu ya zama takwas shine wa yazidu ma sha Allah haka adadin sallan walha ba a takaita ba mafi kankanta biyu jumhur suka ce mafiya yawa raka'a takwas wasu daga cikin kaɗan daga malamai suka ce har raka'a goma sha biyu ana iya kaiwa za mu kara bayani a kan adadin rakawai insha Allah ta'ala a nan gaba muhimmin abu dai kawai shine wasiya yana gare ka da kaina da gare ki wallahi mu yi aiki da ribar rayuwa mu riƙa waɗannan ibadu ba za mu gane amfanin su sai mun je filin kiyama filin kiyama fa babu ko wani taimako a nan duniya ne zaka zo a haraba kana fita ne ce na gida zaka je eh, bari rage maka hanya a lahira fa kowa ta kansa yake yi ba wani wanda zai dauko ayyukan alheri waya filin kyama yana ganin ka yana shawartan ka ina ruwansa da kai ba ruwanka da kowa kowa ta kansa yake ribar mu anan shine duniyar nan mu ci ribarta in muka je lahira sai mu ga cewa ribar da muka ci a duniya ta mana amfani ribar duniya kuma shine kyautata alaka tsakanin mu da Allah da kuma bauta masa duk abin da muka karanta to mu aikata shi shi sa imamu wakil rahimahullah ke cewa wa idza aradta an tahfidha sunna fa amal biha in kana son haddata sunna to in ka karanta karka batta a littafi a rufe sai ka rika aiki da ita yanzu in yau ba ka yi sai ka fara in ka je wani darasi shekara biyu nan gaba sai ka yana magana sai ka ce a to mu muna alhamdulillah mun ji shekara biyu da ta wuce a waje kaza amma in baka karanta baka aiki da ita ba bayan shekara da in ka je wani ka jana da suka je ah, sallan wala hafa haka ne ba za ma ka sanar kila an taɓa magana annur ba amma in ka fara aikatawa to a aikata shi kenan ka huta kisa dukkan aiki na addini in muna son haddace shi to mu rika aikatawa in muna aikata zai zama bangaren jikinmu don haka mu yi iya kokari mu ga muna yin sallah ta walaha insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات وانا حديث يقول لك محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع شين زياد بن عبيد الله بن الربيع يا باب العباري عن حميد الطويل حميد الطويل an anas malik daga sahabi anas bin malik radiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wa wa sallam lalle annabi tsira da aminci tabbata a gare shi kana ya kasance yusalli duha yanayin yin sallan walaha sittara ka'at raka'o'i ɗaiɗai guda shida wannan hadisi asalinsa da akwai makal saboda shi hakim bin mu'awiya in ce makal ne akwai ayat tambaya a kansa saboda ana ga wani rauni amma sheikh muhammad nasir rahmatullahi alaihi cikin talhi na shama'il ya kawo hanyoyin hadisin da ke tabbatar da cewa hadisin ingantacce ne mai neman karin bayani ya duba talhis na shama'il na sheikh muhammad nasir rahimahullah shafin 156 ya kawo cikakken bayani akan ingancinsa طيب tayyib an anas مالك malik daga anas مالك رضي الله عنه wannan shi sahabi ne na annabi tsira da amincin tabbata a gare shi kuma yana sahabi sannan kuma mamatsa babarsa kenan ko innansa iyarsa dole da yana taɓa hausan ka ciki kowanne ne ko mom ɗin zago eh, yan abuja elite ne mom ɗin zago ta ɗauke shi sai da kai shi wurin fiyayyen halitta sallallahu alaihi ta ce na kawo maka shi ne ya riga maka hidima ita abin da kawai take sha'awa ya zama inda ya samu work experience shine na zama da annabi tsira da abinci sabbata a gare shi ba wai ya zama babban dan kasuwa ba a'a kawai ya zo wajen ya zauna tare da kasuwancin ba laifi bane abun yabo ne in an yi shi a hanyar da Allah yake so amma sai ce zana kusa da kai zaman kusa da shi yana hidima dauko takalma ruwan alwala wannan yasa ya ruwaito hadisai da yawa saboda shi in kana ta dafe yin halitta duk abun da ya faɗa ko ya aikata ya zama hadisi Abun da aka zo gabansa aka yi bai yi magana ba to shi ma ya zama ya yi approving dinsa a wannan situation din kai ma je kai ta aikatawa saboda shi gaban sa ba a kuskure ya shiru shi duk abin da yayi zama silent a kai to shikenan je ka ci gaba da aikatawa in ya ga kuskure sai ya gyara sallallahu alaihi wasallam duk inda kaga an ce yayi an yi kaza bai yi magana ba to a irin wannan halin ka samu kanka kai ma an ka samu dama sai kai shi yasa Anas bin Malik ya tarwaito hadisai don ya samu gatan yana hidima har aka yi da shi har cikin gida yana shiga a ce kai musu kaza cikin gida je ka karɓo kaza ai wannan daraja ce kusanci ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam wannan ba su ne irin da sahabbai inda yanzu ana bada title a ce PM wani ne ko SM wani to kai yanzu wani akwai daraja ta kai wannan a ce gidan fiyayyen halitta kana personal assistant din sa ai wata niyyar ne sai a makwabta wata kuma ta fi ƙarfin makwabta ba kowace miya ce a makwabta ba wata a makwabtar ma ba a samu tsakaninmu da wannan miya wajen shekara 1400 ne fata suka wuce a ga ai abin na da yawa abin 1400 da yan kai to Allah ta'ala ya samu a damshinsu Allah ya ba mu ikon koyi da irin ayyukansu na kwarai don haka yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam Lallai annabi tsira da aminci tabbata a gare shi kana ya kasance yusalli duha yana sallan walaha sitta raka'at raka'o'i ɗaiɗai guda nawa shida kaga mun kira biyu mun kira hudu yanzu eh, an kira nawa shida a hankali ana ta haurawa duka suna da alaka da lokaci in akwai kuncin lokaci sai kai ko biyun ne maybe za ka yi tafiya ko kuma ɗan dama ka samu abuwa sun yi to da dan gaggawan a yi a biyu yayi kana da yarwar lokaci ba ka je ko ina ba wuken kake ci ba kuma tamin a yalwata kake kai kadai ne sai ka yi biyu ka kara biyu ka kara biyu ka kara biyu so an ba ka zaɓi ne wai kwaya biyun na ana nufin da duk yadda lokaci ya kuntata in dai idan ka ji buƙatar tsuguno za ka je ka tsuguna to wannan kuma ya fi wannan din ma muhimmanci gare ka sai ka je kai wannan kaga samun lokacin yin raka'a biyu ne gaskiya biyu da lokaci ya kunta ta iya da sauki musamman idan muka duba lokacin sallar walaha lokacin yana farawa ne bayan rana ta fito da kamar misalin minti goma kamar yadda shek muhammad bonus salih al-usaimin al-wahaibi at-tamimi rahmatullahi alayhi fada bayan fitowa rana in dai kaman minti goma lokacin ne yanzu a ce kaman karfe nawa gaskiya shida da rabi ko zuwa bakwai zuwa shida da arba'in da biyar yayi 645 lokaci na canjawa daga nan har zuwa saura minti kaman goma sha biyar a yi sallar azahar duk wannan lokacin so a ce mutum ya rasa yadda zai raka a biyu ai ba mu yi kan adalci ba wani lokacin a famitin ake zai kacin ba dan zaga kana zagayen ka fito sai ka dan koma jefi sai ka raka ka biyu sai ka shiga irin yadda ake wuce a dan hutu guda dan fito sai ka wata sai ba ma dai kana lafiya lafiya na lafiya haka suke mun sani ai wani lokaci sai ka ga mutum ya makare hanyar madaki wai wani ya in an yi sa ma sa ne wani lokaci kuma ma harare garke ne daga nesa sai wannan to kai mai makan kai wannan din sai ka je kai sallan sai ka roki Allah ya baka isan neman ka ba shi ke nan ba ai iya management na time ne it's all about time utilization and management and prioritization shi wani ya dan hudu yana hutu dan ya duba whatsapp ya fi to kai whatsapp ɗinka da zaka duba shi ne sallar galaha maimakon ya tsayar a duba whatsapp bari ya dan yi reply sai take sallar ka ai haka ake yi kullum in ka ga mutum ya yi complain babu tayin shine sai ka ci a'a ba haka bane addini ne ba ba shi muhimmanci ba muna da tayil din social media wani ya shiga facebook ya shiga twitter ya shiga instagram ya shiga whatsapp ya shiga kala a duk awa ɗaya sai ya shiga sau uku sau hudu amma sallan wani sai ce wallahi babu laifi lokaci kuma jarrabawan shine fa in ka ga mutum iya wannan fa to alamar fa ba kyau ne saboda Allah ya bayyana mana a cikin ayoyin da sun fi shirin masaki bautarsa na da sauƙi ga mutanen da Allah ya nufe su da shirya amma mutanen da Allah bai nufe su da tsira ba gobe kiyama bauta Allah yana ba su wahala yanzu da muke zaune a nan muke karatu nan na sha ba misali akwai wanda wallahi yanzu ya zo awa ɗayan nan sai ya ji kamar awa goma ne duk ana zaune da karatu sai gana duba a zo ga haka shi kadai sai gana hamma yake kuma a tsaye da sallah yana hamma amma ana fita a masallacin to idan ka ji ya ritsa mutane yana bayani ba za ka gane shi ne ɗazi mai hamman nan ba saboda shi masalacin ne baya so amma idan Allah ya maka ni'ima awa ɗaya sai ka minti ashirin ta ƙare kai karatun ma bai ishe ka ba ma an tashi amma shi kuma gani yake an wuni to haka ne haka sallan jam'i yake haka karatun addini yake haka karatun qur'ani yake shi wanda ke da wannan zai iya zama yana iya kallon boxing ko football ko wrestling ya yi awa uku da rabi bai kyafta ba kuma bai son komo dakata wai saboda kada a mai taliya ya raba hankalinsa yadda ka san wani wanda yake kiyamun laili haka ne yanzu na tane idan kuka je masallaci wa'azi ka Allah gura da kokari duk lahadi sai kun je amma shi zai tashi daga nan ya je Spain ko Ingila ya kalli Premier League ko La Liga kuma kudi zai biya ya sai ticket ɗin ya biya business class maybe biya miliyan biyu da rabi ko miliyan ɗaya da rabi ko ma sama da haka ya je kama hotel yana biyan euro ɗari uku ya je ya bi layi ya shiga stadium ko sai ya yanki ticket ya shiga kai ka shiga masallaci fi layi yana mamakin ka ko masallacin a garin ku amma shi ya tafi ingila ko spain amma baya mamakin kansa in yi waje Allah ya champions league muka je champions league shi daɗi yake ji amma kai da ka zo ne cewa maki in za a yi adalci waye na sa abin mamaki kai yanzu kana bukatan ka shiga jirgi gabanin ka zo ka yi talim kana bukatan kama hotel kana bukatan biyan kudin shiga masallaci amma duk mai yin wancan har da bashi yana mamakin ka shi yasa Allah bai sauke masa ba haka za ka ga mutane mutum sai zai kai baka ce wallahi ni haka Allah ya ba na iya tashi sallan asuba wallahi na iya wai haka Allah ya yi shi haka yake mika wai haka Allah ya yi shi amma in yana da official trip idan an ce za a bi ba ne karfe kudi ya tashi lokacin shi ladan malam zakiru ma gaba ne kira sallah ya yi wanka ashe ba haka Allah yi shi ba addini ne bai ba shi muhimmanci ba in yana da oga ogan sai ce ina neman ka by 4 am Allah ba zai bacci mai kyau ba ba zai bacci ba amma in haƙƙin Allah ne to anan ne zai ce shi haka Allah shi baya iya yi Allah ta'ala ya shirye mu gaba Allah ya sa mu wani lafiya حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فصبح ثمانية ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى بام الأباري قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر يا بام الأباري شاكي غندار قال حدثنا شعبة شين شعبة بن حجاج عن أمر بن مرة دق أمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى دق عبد الرحمن عن أبو ليلى قال يتي ما أخبرني أحد باب مسن ديدي بان لاباني أنه للشي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى ياغ النبي صيرا لأمين جسبت أغريشي يسلب بها ينا سلم ولها إلا أم هاني sai dai ummu hanya ta bani labari ta ce ita ta gan shi yana sallan wala'a in ji abdurrahman ibn abi laila mai iya yi ne bai gamu da sahabbai da yawa ba sama ita ummu hanya ta ce a'a na ga yana yin sallan wala'a mafhum tayyib to kaddara shi baya yi zai hana mu yi saboda shi ya san ba ma gabansa 360 ba yana yin ibadun da ya fi 360 a wuni mafu sai ai shi ibadun da yake yi ba ɗaya ne da irin namu ba ba ɗaya ba ne ba haushe ce wai mai kurmin ido da wuri yake fara ne kuka ai mu muna da ɗan kurmin gidan ne sai mu yi da wuri tun da gari yawa ya kai sallan wala hanka shi kenan a wurin da in ta yi ruwa rijiya in ba sai ba shadda <laughs> na cewa fa'in na halalle ita haddasa ta ba da labari anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi da khala baitaha ya shiga ɗakinta shi baitin ana cewa ko gida ko ɗaki yadda yazo a jumla yake taimaka a fassara me ake nufi da shi mafhum tayyib yawma fathi makka ranar da aka yi fatku makka ranar fatku makka mun san abin da ya faru na fathu makka fazata da kace sai yayi wanka Wasabbaha samaniya raka'at Wasabbaha ai shine wasalla. wannan na ta mana bayani ana rike wani bangaren abu ana nufin dukkan abun ne ai a cikin sallah akwai tasbihi sai aka ce ya sabbaka ya sabbaha raka'a takwas shine ya sallaci raka'a takwas shine tasmiyatu shay bi ba'd afradihi ka kira wani bangaren mutum kana nufi shi dukkan sa ne wannan ilimin balaga ne ya sa musu ya karanta ilimin balaga ya fi fahimtar ayoyin da hadisan akwai bangare manya-manya ilimin balaga wanda suka fi shahara a wuraren guda uku akwai ilmul bayan akwai ilmul ma'ani akwai ilmul badiya wadannan su ne aqsam guda uku ilmul bayan balaga na koya maka iya bayani ke sa duk duniya in ka samu balarabin da ya iya larabci ya goge a balaga ba yaren da ya kai larabci daɗi a duniya babu yaren da ya kai shi wannan ko kusa da balarasu ni dai ban gani ba ina yin yare da yawa na koyi yare da dama ina iya ji ina fahimta amma babu yaren da ya zo kusa da larabci saboda ilimin balaga ya kara wa larabci zaki kuma laraba sun goge wajen magana sannan Allah musu baiwa da yarwatattun vocabulary sai ka samu abu daya yanzu mu a wurin mu zaki sunan sa daya zaki akwai karin suna akwai basakwatin ranke da wanda ya eh? akwai wani sunan zaki banda zaki ya honorable minister na police affairs su ne iyayen sabbatawan a nan kai dai na san baka wuce ɗansa ba na san dai zaki dai mu da muke ta can not east mun san zaki sunansa zaki akwai wani ƙari a wajen balarabe zaki iya da suna samar guda ɗari ah, suna ɗaiɗai zaki ya fi guda ɗari to wanda ya haddace zai magana kai kasan ai zai sarrafa magana yadda yake so to shi suna da yalwan kalmomi sun yalwace su iyaka to amma mu kaga akwai karanci ba dai da na ga <laughs> minista ba na sha gaya muku cewa na fiye ba hausan sakwata ba saboda hausansu ba hausa ne mu yanzu ya gance masa wai falwaya wai bokiti wannan ai turanci ake da jantar da duk ba haka ba ne ai gwaranci ne wannan kawai da ya fi sauki shi sa ake yi amma an ka samu asali ba sakwace duk wannan sai ba ka sunansu a hausance to kaga duk da haka za ga muna da karancin kalmomi amma balarabe bayi da shi kuma iya gina magana a wurin balarabe haka da yana da baiwa sannan balarabe yana larabci na bambanta janda iyaka wanda babu wani yaren da a duniya yake bambanta janda yanzu misali ba su zai ce na ce maka ko na ce miki an bambance wannan yayi idan maza da yawa ne zai ce na ce mi na ce muku mata da yawa fa na ce muku shi ke daga nan shi ma tsaya amma balarabe sai bambance na ce mukun jam'in maza na ce mukun jam'in mata mu daga kakira ɗaya na ce maka biyu zai ce na ce muku uku na ce muku larabe biyu da uku ba ɗaya bane a wurinsa biyu sunansa musanna dual ne ba jam'i bane ta ji uku ake fara jam'i dole cikin yarwan kalmar kuma ka ɗauki fi'ili da yake da shi verb yana da zai ka zuwa fi'ili ma bi zai kira maka mudari zai kira maka fi'ili amri zai kira maka mustaqbali kuma kowanne akwai alamarsa in adafi zai baka in maka adafi da wa'un daban da fa'un daban da summa daban so larabci yare ne da ke da yana da abubuwa da yawa a cikinsa ke sa an kasa wanda ya iya to za ka ji akwai zaki larabci Allah ta'ala ya samu wani lafiya za ka ce ya yi rakoɗi takwas ma ra'aitu ko sallah salatan qatl ummu hali radiyallahu anha ce. ban taɓa ganin sa yayin wata sallah ba da nake a khaffa ha, wacce yayi ta briefly kamar ran da ya raka a tafas din nan wato briefly yake babu tsawaita kwata-kwata saboda an tafi filin fatuhu makka ne ba a san yaki za a yi ko ba yaki ba za ka time din bai yi favorin din a tsawaita ba sai dace ce ya yi ta da sauki matuka da gaske sai ta ce amma zaira ghaira annahu kana ruku a wasu sujud duk da wannan ya cika ruku'in zamzam ya cika sujada ita ma zamzam babu inda ya tauye ruku'i ya cika zamzam yadda ake bukata haka sujada amma sai takaita tsawon sallah wannan hadisi Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi ya kashi hadisi na 1106 Muslim ya kashi hadisi na 336 insha Allah ta'ala anan dai muhallin shahid mun kara ga an yi raka'a takwas kuma cewa in kana da uzuri sai ka takaita irin waɗannan sallolin fila ko da fatiha kaɗai kai baka da sura ba yayi in ka je ruku'i akalla kai subhana rabbiyal azim kafa uku ba sai ka kara ba in kana da yarwataccen lokaci sai kai kafa da uku kafa bakwai duk baka yi laifi ba su sujada subhana rabbiyal ya yayi kafa uku ko abin da ya kama da wannan daga cikin addu'o'in da suka zo a sunna ana iya karanta mafhum tayyib حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كم كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه wannan hadisi daga ibnu abi umar qala hadathana wakil wakil ya bamu labari qala hadathana kahamas bin al-hasan kahamas bin al-hasan ya bamu labari an abdullahi bin shaqiq daga abdullahi bin shaqiq kalla yace qultu li aishata na ce wa nana aisha radiyallahu anha dattijuwar arziki yar gidan dattijan arziki abubakar siddiq as-siddiqul akbar ita ne as bintu siddiq dattijuwa mai tsananin gaskiya kuma 'yar gidan dattijan arziki mai gaskiya gidan gaskiya kenan na nace mata kanan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam yusalli zuha shin annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yana sallan wala haqala tace a a sai dai in ya dawo a tafiya magana ta cika ko me yau ka fahimta da wannan hadisi din ai a bayan mun karanta cewa ta ce yana yi a nan kuma an ce a kayan nabi sai kayan na'am ba a raka arba da masha Allah a nan fa ne? me aka fahimta in za mu hukunci akan hadisai guda biyu hmm? to fassara biyu malamai suka yi zamani na iya canjawa fassaran farko suka ce a farkon zamani baya dawwama akan sallan walha in ya da a tafiya sai ya sallace ta amma daga ƙarshe kuma sai yana dawwama a kai to shine kayi can bai na kuma in ka kaga hadisai kamar na cin karo da juna to sai a bar malamai a fahimta su wannan hadisin shi ya zo a farkon abin da aka bada labari wancan da taba sai da ce salli arba'a wai zidu ma ji Allah bata koko kwanto ko ba ta toge ba sai suka ce wannan kuma tana ma bada fatawa bayan ya bar duniya ne so da haka wancan ya fi nuna ta ita ce magana tabbatacciya so da haka in ka tara sallan walha duka za mu haɗa maganganun gida uku na farko shine cewa yan halitta yana yin sallah na salatu walha anytime wanda shi ne aka samu a ƙarshen rayuwa abin da ya tabbata a farkon rayuwarsa yana yi idan ya da tafiya ko kuma abin da ake cewa once in a while lokaci zuwa lokaci ko kuma a wunin da yake ga ba zai samu daman yin ayyuka da yawa na lafiya ba kawai sai ya sallama walha a farkon wuni dan me yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa na biyu kuma shine wannan da ya zara in ya dawo a tafiya na uku kuma shine wani lokaci a wani lokaci a bari ala ayi halin sallah ce ta nafila ba farilla ba idan mutum ya dawwama akan ta kamar da fiye halata ya wasiya ga abu huraira ausani bi khalilin ausani khalili bi salatin la ada hunna hatta amut kamar da makaranta a farko wannan kuma shi ya fi dacewa musamman a yanzu da ake da shagulgula da yawa ba sa barin mutum ya yi wasu ayyuka da alkhairi dawwama akan yin mafi kankan ka raka'a biyu inda yalwa lokaci a yi hudu ko shida ko takwas wannan shi ya fi dacewa mafhum tsayi ba za dai ya kammala babin ba ko? hadithi nawa ya saura? hadithi ya saura? bugu-bugu ne buga kala-kala ne na ku ya saura kai saura nawa kai nawa saura ma guda hudu wani guda daya hadisar ya sa kuna jin wasu ana yi kuma ba ku da su jiya magana ta jida bari mu karanta wannan dan kawai masu guda daya eh amma dai na san ɗayan nan bayan shi akwai wasu amma dai bari mu yi su a gama musu حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن خذيل بن مرزوق عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها wa yad'uha hatta naqul la yusalliha wannan hadisi daga ziyad ibnu ayyub al-baghdadi yace muhammad bin rabi'a ya ba mu labari daga qudayr ibn marzuq daga asiya daga abu sa'id al-khudri kale yace kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya kasance yusalli duha yana sallan walaha hatta na la ya da'uha la ya da'uha har ma mu ce ba zai ƙara barinta ba kullum zai sallace ta wa ya da'uha wani lokaci kuma baya sallatan ta hatta na la yusalliha har mu ce ma ya daina yin sallan walaha wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah cikin Irwaul Ghalil fi takhrij ahadith manar sabil a shafi 460 yace nan ba 460 yace hadisi ne da'ifi wannan hadisi bai inganta ba ka'ida kuma hadisi da ibi ba a kafa hujja da shi mafhum tsayi wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam amin Abu Jafar Thank you.